mm خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم kamar yadda za ku gani ba wakilci ba wato shi da kansa ya halarci wannan taro na wannan semina da aka gabatar wa limamai na masallatan juma'a na wato tarayyar wannan kasa, da kuma maluma masu tafsiri wanda aka gabatar a nan cikin garin kaduna a kuma fadar jihar kaduna daga ranar 18 zuwa ashirin ga watan sha'aban wato hijira shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai da ashirin da shida zuwa ashirin da والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم صدق الله العظيم الله أكبر karatun alƙur'ani mai girma kenan muka saurara daga sayyidul hadis alarama wato nasiru salihu gwandu wanda shi ne sakatare na majalisa ta alaramomi ta wannan kungiya ta jama'a bai zalatin bida wa ikamatu sunna mai girma gwamnan jihar kaduna alhaji you. kwamiti na wannan kungiya ta ƙasa baki daya wanda asali shi ne dr ibrahim jalo jalingo to amma kasancewar dr ibrahim jalo jalingo ba ma tare da shi a halin yanzu kamar yadda muka sani yana dab da tafiya zuwa karo ilimi wato a ƙasar ingila bayan ya gama digirinsa na farko da digirinsa na biyu da digirinsa na uku a ƙasa mai tsarki kusa da gaba kuma sai ya ga ya kamata a ɗan zagaya ta wajen ingila ingila na a gano me yake faruwa a can ba to amma yanzu za mu kira ɗaya daga cikin membobi na kwamitin semina ɗin kuma wanda shi ne ciyaman na wato kwamiti na masallatai na tarayyar najeriya gaba da wannan ƙungiya wato shi ne fadilatul doktor dr abdullahi sale albakistani girma gwamna da mukarraban mai girma shugaban kungiya 'yan jaridu 'yan uwana ɗalibai da sauran bayan allah da allah ya tara mu a nan gaba ɗaya ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙaddara mana haɗuwa a wannan guri a wannan munasaba ta alkhairi wannan daura da ake gabatarwa yau a wannan gari mai albarka na kaduna a daidai wannan lokaci dab da azumin ramadana kamar yadda aka gabatar daura ce da aka shirya domin ƙara jawo hankali da ƙara wayar da kan limamai dangane da yadda ya kamata su ba da tasu gudunmawa domin ƙara samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu najeriya alhamdulillahi wannan daura duk da an shirya ta ɗan gajeren lokaci an sami jihohi guda talatin da uku da suka samu damar halartar wannan daura ta halin yanzu mahalarta duba da cewa daurar an yi ta a cikin kwanakin aiki da yawa daga cikin limamai ma'aikata ne don haka nan wanda suka zo suka yi rijista suka samu ma halartar wannan daura su ne mutum dubu ɗaya da goma sha biyar an gabatar da takardu guda takwas dukkaninsu suna da alaƙa da wani ɓangare na zaman lafiya da kuma haɗin kai da kwanciyar hankali a tsakankanin al'umma an zaɓi waɗanda ake ganin za su iya ba da gudunmawa wajen bayanin da ya dace da hujjoji domin amfanar da al'umma baki daya waɗannan takardu guda takwas an gabatar da su a zama hudu da aka yi kuma dukkanin takardun nan an buga su kowane wanda ya halarci daura ɗin nan ya sami kwafin kowace ɗaya daga cikin takarda da sauran takardun da suke da alaƙa da wannan daura kamar fayil jacket da zai saka takardunsa da notebook da zai rubuta ɗan tambayoyin da yake da su da sauransu waɗannan a takaice su ne abubuwan da suka gudana a wannan daura ta wannan shekara wadda muke fatan idan allah maɗaukakin sarki ya sa mahalartan suka fahimci abin da aka koyar da su kuma suka koyar da al'umma to muna kyakkyawan zaton za a sami raguwar abubuwan da ke jawo fitintunu a ƙasa sakamakon gudunmawar da wato ainihin limamai suke bayarwa da girma gwamna wannan zabi da muka yi na limamai masu wannan daura liman shi kadai ne yake da damar da duk wani mai wa'azi baya da ita domin da gwamna da wanda ba gwamna ba idan yana gaban limamin juma'a baya da zabi illa ya shiru ya saurari abin da liman yake cewa saboda doka ce ta ubangiji ba a yadda a yi magana ko ma wasa da hannu a lokacin da limami yake magana ba to sai kungiya take ganin idan waɗannan bayan Allah suka fahimci girman mas'uliyarsu da tasirinsu aka ƙara wayar da kansu da irin kalmomin da ya kamata su yi domin a kyakkyawan zaton abin zai amfani shugabanni zai amfani mabiya zai amfani malamai zai amfani almajirai da fatan allah ya ƙara taimakon mai girma gwamna da gwamnatinsa ya ƙara masa albarka ya ƙara masa jagora da taimako ya ƙara masa adalci da agaji domin ya ci gaba da jagoranci cikin nasara allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace waɗannan su ne kalmomin da za mu gabatar muna fata yadda aka fara wannan taro lafiya allah ya ƙara wato allah ya sa mu tashi lafiya kowa ya koma gida lafiya kuma allah ya sake haɗa mu a wata munasaba ta alkhairi mai kama da wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a abin sai ya turo mana wasu kwana da ne har guda biyu akwai alhaji jibril muhammad dan kadan zazzau hakimin nasarawa sannan akwai alhaji zakar yawo hakimin sabon gari ya ce yadda manyan mutane guda biyu masu daraja masu mutunci cikin al'umma su taho domin su wakilce shi a wannan taro muna godiya ga shi wanda ya Dank auch für بسم الله الرحمن mana kalian masu wa'azi na ƙasa baki ɗaya sauran yan uwa na musulmi da yan jaridu da na da assalamu alaikum da farko dama ana tare da gani da wani shi shekara ta amma wannan taro na yau ya zo da wani irin mataki wanda yake halin da kasar mu take ciki a yau Najeriya ina ce halin da muke ciki kowa na zan haka da koma wajen yaya kasar take ciki na cikin tashin hankali da rashin jin daɗi tsakanin da kuma wasu abubuwa suke faruwa na rashin daɗi kowa yana cikin damuwa da waɗanda abin ya shafi kai tsaye da waɗanda suke nesa da waɗanda suke jin labarin abin da ke faruwa wurare daban-daban a cikin tarayyar najeriya yau wannan taro na yau dalilin ƙarfafa shi shine domin a jawo hankalin limamai da manyan-manyan malamai masu yin wa'azi na tarayyar najeriya yaya za su yi amfani da kudin da allah ya ba su su jawo hankalin al'ummar musulmi da wanda ma ba musulmi ba zuwa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan tarayyar najeriya wannan shi ta ce shugaba ina ta shi muna saboda ya yi nazari kwarai da gaske kuma abin ya dace da lokacin da ya kamata shi saboda ina addu'a zai ta sauran abokan aiki ko da ba ta shawara a ƙarshen wannan taro ina fata Allah ya sa kai da kai kuma alal da bai ah, girma da Allah kawo a wannan wuri tare da mu ina gani allah ya zaɓi zama jagora in na ta kaduna a lokacin da ya dace abin da lokacin da ya dace lokaci ne a cikin kuriciyar da allah ba ka gwamnati a jihar kaduna yau na farko da ƙananan shekaru da allah ba kana fiye a gidan duk kwada ne ina kana ɗauka ina so ka duba irin gudunmu wannan da da ba ne za ta gida wai ta fito ke so ta ba gwamnatin tarayya da ta jihar Kaduna da al'umma Najeriya ta fuskar ya za mu samu zaman lafiya. In kun duba kasashen da bai ma gwamna mafi yawancin wasu kungiyoyi suna ya ma za su tada hankalin jama'a suke yi. Kuma kungiyar tsara a yau ita ta ware ta ya za a samu zaman lafiya ya za a zauna da girma duk girmama juna yadda Allah ya haɗa ma Najeriya dole kowa na da irin rawar da ta ga wurin zaman lafiya in ana so ya a samu zaman lafiya ƙungiyar Izara ta jagoranci wajen ƙaddamar da kamfe na musamman na haɗa kan al'ummar Najeriya da kuma yadda za a kyautata da kinta juna tsakaninmu a matsayin 'yan uwan juna musulmi da wanda ba ba musulmi ba a Najeriya na san dalilin da sa shugaba ya wannan tunanin cewa bari ya jawo hankali duk limamu da suke hukumomi a masallatai da masu tafsiri ana sawa a rediyo wasu ko an su mutane saboda kwarewar limaman da aka fara ranar da ce yau an ga wata har a ga a yi sallah insha Allah ba su dasa a ranar da su da wani tare da wani fa'ida shi saboda duk haka nake gani mai girma gwamna ina gani ni a shawara zai tuna da wani shawara da marigayi Allah ya gafarta mishi abubakar mahmud gumi lokacin da aka gafe ni shirin farko na jirgin janna a dakin 1991 wajen muna yi tare sai ido banda na zo mashi na zo da yara a matsayina na nashi shugaban izala na kuwa na zo gidan shi na ce na kurgen shi ya ce to yana son gini bayan mun gama da abin da kawo da ya ce to zai falo abakar gumi abin da ya gama a lokacin da alhaji audu duk abin da ke so a najeriya ko a duniya a yau dalilin mulkin nan Allah zai iya ba ka shi dan aminci saboda mulkin da Allah ya dora kuma mulki ba kowa ke ciki ba sai wanda Allah ya ke ba shi ce amma nasiha ta gare ka ka ji tsoron Allah ka ɗauki duniya ta ajiye ta gefe guda ka ɗauki taimaka ma addinin Allah shi ne gaba gare ka da kone kuma kowane mai haƙƙi walau musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ya kashe ka bashi haƙƙin shi da adalci yace in kai wannan shi da Allah zai taimake ka mun ɗaukaka ka ba abin da ba ka zama amma kan biye wa abin duniya yau wallahi ta kwana biyu da za ka yi zama a wasa da kuma abara amma da rai ko dan Allah ba sa ba ka ya mushi yace ita ce tsiya ta gari saboda haka mai girma gwamna ga shi Allah ga kawo su hali mai biya ina addu'a gare ka Allah ya karbi zuciyarka ya ba ka ikon jagoranci na al'ummar jihar Kaduna da dukkan al'ummar da ke cikinta ya zama bayan ta yi wannan Allah ya haska zuciya kai za ka tafi addinin musulunci ka kashe kuma kujerar da ina gani kana da rawar za ka taka da yawa wajen kokarin tallafa ma ba ma mu kungiyar addini wanda ake mai zala ba ga jama'atin sun islam a gaban ka ga kungiyoyin tijanin islam ga sauran irin su irin su duk wanda ke wani shiri wanda ka tabbatar da cewa da addinin musulunci da al'umma ba gida to dan Allah da annabi jagoranci wajen tallafa mai saboda Allah ka dubi Allah kawai a cikin hidima ka duk wani wani mai tunani game da rayuwar duniya ka tsaya ka kan musamman yau Allah ta da wannan kungiya cikin hikima Allah da gaiwa shi da ya mana ya kullo karkashin da aka kafa wani gidan talbijin na sunna wanda yake duk Najeriya babu kaga shekara arba'in da baya da ya wuce mun sani kungiyar Mishau ko da kai sai an ce musulmi ya yi gane cewa an ce mishi ya yi gane abin da ake yi suna da gidajen rediyo nasu na kansu suna da gidajen sarki na kansu amma wallahi duk shekarun da aka ji arba'in da ya wuce zuwa yau ba su tasirin kan suna tv da aka yi ba a nan najeriya na san kowa zai yadda da a wani yadda gidan kowa ga shi ana kafa shi kuma ana ba da ilimi kusan kyauta na addinin musulunci ana yada shi ba tare da kaji ko ina kuna kan ganin da ta tsaya ka fahimci ina addini ya sa gaba ina kuskure yake gyara ina ake so a idi shi kai addini ka je ka kai shi gashi lungu lungu na samu labari ma alhamdulillah har cikin wa'azan ba musulmi ba su da kan sun fara kafa tashar nan suna jin wa'azan lafazan da suke fitowa a bakin mai ya nuna a abubuwan da ake saboda Allah ne wani ji daɗi kwarai da gaske har an kawo babban wani tsohon babban fasto a Najeriya wanda da su ma kansu kan suna a fatin shi aka ya dawo musulunci yanzu kuma gashi na tallafa ma addinin musulunci wani yaɗa manufa addinin musulunci da kuma haɗa irin yadda musulunci da kiristanci suka suka yi munasaba in aka samu kuskure kuma yana fat ba tare da jin abu saboda ina fata Allah shi tarbe ka mai jima gwamna ka shiga ga wajen kokarin inganta wannan tusha ta zai ya zaka amfanin tarayyar Najeriya da al'ummar kuma Afirka da baki da nan duniya ana ganin ta da ta inda za a tarke shi bai wuce a ce me suke da shi na matsalolin kayakin aiki ba ya za a yi ma'aikatan sai za a tallafa masu sai su zama suka fi sosai sa su yi aikin in an yi ina ganin albarkacin ka ko wannan tasha za ta tallafa mu gwamnatin tarayya wajen kokarin jawo hankalin mutane na ƙasar nan da makwabtanmu ma a zauna lafiya tokoki da dama wannan har yana ɗaya da cikin abu na ba shi shugaban kungiya ɗazun na sa yana tare da wani mara ya cikin manyan manyan malaman baya nan amma na ba sallau na tabbata za a isa mishi da shi da ina kira ga kungiyar izala irin wannan samina da ta yi na ga irin tsaye tsaren da aka irin littattafan da aka zana ina ba su shawara a kafa daraktar ta musamman wadda za ta kula da sha'anin shirya tarurruka na ƙara wa juna ilimi da sanin makama aiki na ce su amfani da wannan dama su bi gwamnonin tarayyar najeriya su ga cewa duk sanda aka yi sabuwar gwamnati ta ƙananan hukumomi ce ta jiha ce ta tarayyar najeriya ta ita ƙungiyar ta shiga gaba ta sa a conference na musamman ga wa'annan zaɓaɓɓun shugabanni musamman wanda suka shafa mu musulmi wanda aka zaɓa ya zama da su san haƙƙin shugabancin da Allah ɗora a wuyansu san cewa suna da wani nauyi da Allah ɗora ma wuyansu wanda ke dole su sauke in ba sauke ba kuma sun san sakamako amma ba za su iya sani takamaimai sosai cikakken ilimi ba sai an ji an yi musu wani bita na sanin makama aiki wannan ina ga zai taimaki al'ummar najeriya zai taimaki musuluncin najeriya zai taimaki al'ummar musulmi da ke najeriya in shugaba gama aka ɗora shi kan hanya daidai ba tilasta shi ba ba ka tilasta mutum ya yi shuka ya wani abin da ya saba maka ka'ida amma ka karantar da shi ya yarda cewa wani abu daga Allah ne na tabbata zai bada haɗin kai kuma abubuwa da za su canza kan abin da mutum gani suna faruwa a cikin gidajen masu mulki saboda haka ina fata mai girma gwamna a na sani yayanka yayan yayanka ko uba mai girma mataimakin shugaban kasa lokacin da ke gwamnan jihar kaduna mun yi aiki kan fada da fada shi kusa kusa kuma na san irin tanadin da ya yi na tallafa ma addinin musulunci a nan cikin jihar kaduna ma kuma har cikin shirye-shirye da har wanda ya taimaka ma tarayyar najeriya na sani a lokacin mun je da shi bankin islama na duniya ya je ya zauna da su mun tattauna da shugaban shugaban yanzu haka har ya zama agogi na mai girma mataimakin shugaban kasa yana sauraron shi ko da akan sha'anin za a tallafa mu duniya ga baki da musamman duniyar musulunci saboda haka ina ganin kai ka gaje shi akan wannan kokari da yake ya jawo a yi makaranta ta 'yan mata ta kimiyya a jihar kaduna ya jawo a yi wani shiri wanda a tallafa ma huta ta musamman a jihar kaduna kuma ya yi shiri wanda a shirya a tallafa ma yadda inganta wutar najeriya na shirin na dangantar na adamawa saboda haka akwai rawar da ta taka mai ƙarfi tare da irin wannan tishara ta mai girma mataimakin shugaban ƙasa na sani duk da Allah ɗora nauyi yana da abubuwa da yawa gaba gaba gare ka amma ina gani wa'annan in gani su kai kanka za samu wani jari da kasuwa ma addinin musulunci kuma wanda kake gani gobe kiyama Allah zai masa kai a kan shi ina maka nasiha a matsayin ɗan uwanka ko yaya gare ka saboda wannan mulkin duniya bai dore ba mutane nawa za ka ba gwamna ya yi ya gama shugaban kasa ya yi ya gama minista ya yi ya gama sun ya kasu amma in ka amfani da damar ka da Allah baka ka za ka taimaki addinin musulunci ka tallafa ka gwada ikonka Allah da kai dubi shi ya sani saboda haka ina ƙara godiya da yadda da kai yi ma kuma ka halittu wannan babban conference namu kai ai duk hikimomin ka duk na yi kokari na yi mu da shi yana Abuja ya ce da har da ce na sani hikimomi ba su kare ba Allah shi ke ka Allah da da lafiya to ga shi dawowa shi din da Abuja bai hana shi ya ce wai ya ga ne zai iya zuwa gashi Allah ka mana shi ina da sa maka mu cikin lamarin ka gwamnatin ka kuma ina ƙara addu'a ga sauran shugabanni wannan samina da aka yi to wajibi ne fa a je a isa da har ƙasa limamai da masu tasiri su kula da irin lafazan da shugabannin da suka gabatar da wannan takardu suka yi sun jawo hankalin musulmi inda yake ya tsaya ya yi ƙoƙarin koyi da alƙur'ani da suna masu Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ina gani a dan so a ƙara jawo abin kusa aka ɗauko hudu ba wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kanshi fassara mu aka gyara aka nuna me ake so bayan shi aka ɗauko halifa na farko abubakar siddiq Allah shi ƙara mashi yadda shi ma aka fassara irin hudu ba da ya gabatar da al'umma musulmi saboda haka wannan aiki to na ku ne ku je ku isar da shi ga wanda ake so ku isar da shi kuma duk abin da yake wanda zai tada hankalin al'umma ko mun kankanta shi duk musulmi inda ya imani da Allah tashin kiyama to ya guji aikata shi ko mun kankanta shi domin al'umma musulmi in suka zauna lafiya za su samu ci gaba al'umma kasar za su samu ci gaba dukkan kasashen duniya suka samu ci gaba ba su ke samu ci gaba na sai su samu lafiya da kwanciyar hankali wannan ina ganin shine makasudin da ya sa ƙungiyar na ta yi tunani da fara tun yanzu kamfe da mataki na farko na san abubuwa da za su biyo wa'annan ɗaya bayan ɗaya ina ga shugabanni sauran al'umma Allah ya mafi hanyar da kai kuma mu mabiya da muke ƙarƙashin ƙungiyar nan muna fata Allah ya ƙara mana hakuri da juriya wajen ɗaukar hidimomin da aka gani cewa su ne za a yi a samu fita a cikin ƙasar nan matuƙar za mu ɗa'a game da Allah ce shugabanni suke ba da umarni to ɗa'a ake matuƙar umarni da saba mu ubangiji to mu mun a madadin sauran al'umma musulmi a madadin na shugaban wannan taro ina tabbatar da mai girma gwamna da shugaban kungiya na cewa ne da kawai kamar suna za mu cika da biyayya da ɗa'a da gwadaji da matuƙa umarnin da aka ba mu sa umarnin Allah saboda haka ina ƙara da ga shugabanni suka na dace da shugabancin wannan zamanin musamman Allah ya yi masa hakiyya da alheri yadda kuka zo nan na da nan da ƙananan da manyan da idan dukkan shugabannin Allah ba su ikon halitta Allah ubangi da mai su gida lafiya Allah sa albarka a cikin mu kuma waɗanda suka gabata cikin mu musamman uban mu Abubakar Mahmud Gumi Ismail Idris da sauran irin manyan manyan su tsayu a ƙasar nan da kafa addinin musulunci to Allah ubangi ya kai rahama a kabarin su kuma sakamako da aljanna su kuma biya wanda ka taso da muna da su dogarawa da sun tsaya da yadda da aiki suke don taimako addinin musulunci muna fata Allah samu samu a ciki ƙarshe ina cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum yanzu kai tsaye za mu ce gayyace shugaban kungiyar jama'a ta izara tilmidiya wa ikamata suna na tarayyar najeriya a sheik abdullahi Malalau? sheik abdullahi Malalau muna cewa karamin tsuntsu da babban gida من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي وسلم على خير كتب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى بيته باي مكة نجمع قبل الجهر كابونا رجل مختار رمضان يروي gwamnan zafin mai girma kuma mai alfarma sultan sarkin musulmi wanda bai samu daman halarta ba amma babban sakatare janar na kungiyar jama'at nasar islam dr khalid abubakar aliyu yake wakiltarsa mai girma mai martaba sarkin zazzau wanda ya turo da wakili mai girma mai alfarma mai daraja sarkin jama'a wanda da kansa ya zo muna tare da shi a wannan wuri a godiya shugaban wannan taro tun daga nan da aka fara har zuwa yau ambasada abdullahi garba aminci tsohon mataimakin gwamnan jihar katsina tsohon ambasada a najeriya da saudiya shugaban izala na karamar hukumar zuwa har a yau saboda haka ba tsohon shugaban wani hanyar shugaban izala an ajiye shugaban shugabanci da aka yi ta yi izala kuma da ita za a je shan. insha Allah madaukakin sarki ya saka da kai da girma Dr. Ahmad Abubakar Gumi wanda yake zaune a kujeran ubanmu mahaifinmu jagoran wannan tafiya wanda ya fara haska mana hanya mu gane sunna annabi a Najeriya Sheikh Abubakar Mahmudu Allah ya gafarta shi Dr. Ahmad mana maka addu'a muna godiya da samun damar halartar wannan taro turan da aka bude ka jiya ka zo ka yi taliki akan beba na Dr. Hassan Sa'id kuma ka ga hankalin al'umma mun gode da dukkan jawaban da kai jiya da sakonni da ka ba limamai masu tafsiri muna fatan Allah ya saka maka alkhairi manyan manyan shugabannin wannan kungiya musamman trustee na kungiya ga Sheikh Yakubu Musa Hassan da Dr. Hassan Sa'id su suke da sa hannu kan rajistar wannan kungiya amanar kungiyar izala a hannunsu kuma har yanzu muna tare da su suna ba da shawara yadda ya kamata su bayar limamin su bello da sauran manya-manyan malamai ina mana gaisuwa idan ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa yan izala yan uwa yan izala yan uwa yan izala yau take yau mun zo mun yi haɗuwa domin mu nuna kyakkyawan darasi mu nuna kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a daga darasosin da muka samu tun daga waɗannan kwanaki guda biyu ko uku da suka gabata har zuwa yau mai girma gwamna kafin ci gaba da jawabi ya kamata ma godiya ta musamman wannan taro allah ya kaddara shi a garinka sannan kuma har yanzu ga wani katafarin fili da muke zaune muke yi in ba da sa hannunka ba ba mu ya samu wani don haka taimakon da kai mana na ƙashin kanta da kuma gwamnatinka don a tabbatar da wannan semina ya yi tun daga farko har zuwa wannan lokaci muna godiya kuma ya nuna mana kai ma an izalar da amma don kasancewa kaɗan ya izala bai hana kuma kana kujeran da za ka yi adalci wa dukkan 'yan ƙungiyoyi ba shi yasa muke ce a zaɓi mutumin da ya san abin da yake idan mutum ya san abin da yake zai iya ɗaukar jama'ansa kawai shine nashi yayin da ya shugabanci an ce a sultanu zillullahi shugaba ino Allah ne a bayan ƙasa da azzalumi da nan kwarai da wanda ba kwarai ba duk suna shigowa su samu albarkacin wannan inuwa saboda haka muna fata ka zama zuwa Allah bayan ƙasa mai tallafa wa kowa da kowa kowa ya ji daɗin cewa zamaninka an samu walwala kuma an ji daɗi Allah ya ƙara tabbatar da zaman lafiya yadda tun daga shigo yi samun zaman lafiya Allah ya ƙara tabbatar da shi Allah mu maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya a nan Najeriya shi ma mataimakin shugaban ƙasa wanda bai samu damar zuwa ba amma mun san mai girma gwamna kai kake zaune a kan kujerarsa shi ma isa mana da godiya na tallafi da ya tallafa wa wannan taro muna fatan Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya saka wa duk waɗanda suka taimaka don wannan taro ya tabbata ya kawo inda ya kawo a zuwa mahalatta taro muna kira gare yadda aka saurari wannan jawabai da wa'azi da karantarwa to muna fuskantar ramadan ya kamata in an je an zauna a kujerar tafsiri san cewa ana karanta alallahu ala rasulullah Allah ya ce manzon Allah ya ce kar a sanya son zuciya duk mutumin da ya sa son zuciya to jama'a za su fahimce shi kuma ba shi da lada har a wurin Allah muna kira gare ku wannan aiki aiki ne mai ɗimbin albarka wanda duk mutumin da ya kama wannan aiki ya kama hanyar zuwa gidan ainihin wato aljanna babu aikin da ya kai wannan lada na gaya muku a duniya ba a yi waɗansu mutane masu daraja darajan da ya kai irin naku ba a yau domin kuke gadan ma'ana karantarwa da annabawa suka bai saboda haka malamai da annabawa ne duk da mai girma gwamna ya kai da girmansa mai girma sarki da girmansa babu wanda zai wuce gaba ya mishi nasiha ko ya mishi sallah sai liman saboda haka sai liman babban mutum kuma ran da aka ce ta Allah ta kasance akan kowane ne wanda zai sallace shi na ƙarshe daga shi sai a sanya shi a cikin kabari liman saboda haka sai liman babban mutum ne wanda ya kamata ya mutunta kansa ya girmama kansa don haka ya nuna kyakkyawan ainihin wato halaye kamar da qur'ani ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi da rayuwar manzon Allah an tambayi Aisha matan manzon Allah menene dabi'a annabi menene halin manzon Allah ta ce kana qur'ul qur'an halin manzon Allah alqur'ani in kana so ka ga abin da annabi ya aikata karanta alqur'ani in kana so ka ga abin da annabi ya nisanta karanta alqur'ani don haka ku yi amfani da wannan karatu da Allah ya ba ku wannan dama da Allah madaukakin sarki ya baku ku yi amfani da shi ku isar da sabon Allah kamar yadda ya kamata ku yi amfani wurin haɗa kan al'umma ku yi wa'azi kan haɗin kai haɗin kai kuma na gaskiya Allah ya haɗa kan wannan al'umma mu. kuma ina ƙara jan hankali don Allah don girman Allah kada a yi amfani da kujerar tafsiri don cimma wani buri don ɓata wani ko cin mutuncin wani ko habaici ko zage-zage karantar da mutane hakikalin addini kuma hadisin annabi ingantacce kada ku ji kunyan karanta shi duk abin da ya inganta daga manzon Allah ku karanta da hikima ku ja hankalin mutane don su gane fatan mu shine al'umma musu zamanto na gari su zamanto na kirki Allah madaukakin sarki ya sa haka Allah madaukakin sarki ya ansa mana don haka al'umma na bukatar mu matasan mu ba su da aikin yi an shigo da kwayoyi don a canza kwakwalen matasanmu har na ba ku labari akwai wanda ya gaya min cewa akwai ƙwayan da matasa suke sha yanzu kuma matasan na musulmai wanda in an zo masallaci wurin tafsiri malami na wa'azi inda ma bai kamata a yi kalbara ba sai ka je kalbara ya yawa Allahu akbar Allahu akbar sai ƙwayoyi ake sha to ku yi ƙoƙari a musu wa'azi su daina wannan akwai wani ƙwaya da matasan mu ke sha yanzu ƙwayan nan in an sheke shi akan yi kusan kwana bakwai ana bacci akwai yara a wata jiha sama da 26 labari ya zo sun sheke irin wannan ƙwaya daga nan kuma suka sheka lafiya saboda haka al'ummar mu ake kokarin kwakwalwarsu a dakafe shi ku yi ƙoƙari wurin karatu na zamani da karatun addini sannan kuma kowa ya ba da gudumawansa wurin tallafawa addini gwargwaron hali ka ina jan hankalin mahalarta wannan taro mu yi ƙoƙari mu yi aiki da abin da ake karantar da mu kuma mu yi ƙoƙari in mun je mu karantar da mutane abin da yake shine gaskiya akwai kuma rubuce-rubuce da ake a facebook wanda yake na batanci da zage-zage a kan rikice-rikice tsakanin ainihin wato ahalar sunna ina jan hankalin mu duk mutumin kirki kullum ana jin maganganun alheri ne a bakinsa kenan sauran ya kun mabiya don Allah don girman Allah ku daina wani rubutu na cin mutunci ko cin zarafin kowa kowa yana ciyar da abin da ya mallaka in ka ji malami ya fito yana tsinuwa yana Allah ya tsinewa ne Allah ya wajarwa ne Allah ya la'antuwa ne to shi abin da ya mallaka ke. kai ko in ka mallaki alheri ya zama to alheri kake ciyarwa ka shirye da mutane annabi kullum addu'arsa shine Allahumma ahli qaumi fa innahum la ya'lam Allah ka shirya da mutane na ba sani ba saboda haka ina fatan Allah madaukakin sarki ya bada ikon aiki da wannan Allah ya ba mu ikon aiki da wato karantarwa na biyu ina kira ga 'yan kasuwa za a shiga Ramadan 'yan kasuwa musu ji tsoron Allah lokaci ne da ya kamata a samu sauƙi ga al'ummar su. manya-manyan 'yan kasuwa irin su dangote da masu kama da su ya kamata al'umma musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba su gane a matsayinku na musulmai yanzu an shiga watan addinin watan musulunci ku saukar da farashin abubuwa ta da in an shiga kasuwa za a samu sauƙi kuma za a muku addu'a sannan al'umma suna cikin wani hali rashin ba da zakka yana haifar da fitina a ƙasa mai yawa sati da ya gabata mun yi taro ko sati biyu a jihar jigawa mai martaba sarkin dutse yana gaya mana tun da ya hako kujera na shugabanci yau shekara goma sha bakwai ya yi kwamiti na karɓar zakka wannan kwamiti tun da aka samu ana karɓar zakka a wurin mawadata daga nan tashin hankali da fitintinu ya sauki a ƙasar ba a taɓa musu kwari ne tun daga lokacin har zuwa yau a ce ba a samu damuna a wannan masarautar salwanci bai bari ba tun daga ranar da aka assasa hukumar karɓar zakka ya mai girma gwamna ya masu makarar sarauta ku yi wannan a kwato wa sauran talakawa su ma su da Allah ya ce a basu a fi da zakar da yana kawo zaman lafiya ya ba mu misali ɗaya ya ce a wani mutum a wani unguwa da baya fi da zaka a nan jigawa da Allah ya kawo wata musiba na gobara dukkan gidansa ya kone makwabtansa gaba ɗaya da suke fita zaka ba wanda ko da allura ya asa shi kaɗai ya asa wannan ya karanta da mu'min ana fita zaka tsakani da Allah yana kawo zaman lafiya yana kashe gaba da kiyayya tsakanin mawadata da masu shi yanzu mutum ya baka zaka naira dubu ɗari ya wuce yana tafiya sai ga wani ya sheke shi da mari yana dukansa don Allah zaka ka tambaye me haɗa su za ka taimaki wa za ka taimake shi saboda ya yi wani abu da ya kulla zumunci ga shi ko wajibi ne a kan ya ba za ka muna fatan a yi amfani da wannan dama da irin wannan lokaci a rinka da zakka sannan a kula da marayu muna da wani kwamiti na kulawa da marayu ina kira ga dukkan masu tafsiri bara dukkan inda aka yi tafsiri a jihohi daban-daban rahoto ya zo mini a ofishinmu mun samu adadi da dama a jihohi da dama wanda suka yi sutura da kayan sawa da ciyar da marayu jihar kano ina yabawa dr abdullahi salih pakistan ya kawo mana rahoto sai da aka ce da miskinai ma'ana talakawa marayu sama da dubu biyar wanda kungiyar zara ta shiga ina yaba wa malam muhammad kabiru gombe jihar adamawa inda yake tafsiri an ciyar da talakawa marayu sama da dubu hudu da wani abu ina yabawa sauran maluma irin su a ko musa su ma aka suna an yi kokari irin su a shehi malam kaura a sokoto su ma an yi kokari malam giro argungu a nan naija duk an yi kokari ina kira ga sauran wurare don allah aƙalla wannan ramadan ina so a kawo mana adadi jihar kano akalla a ba mu sama da dubu goma na marayu an ciyar da su sauran jihohi yalla kare kasa dubu biyar an musu sutura bayan nan kuma a ɗauki lissafin waɗanda ba su balaga ba ƙungiyar izala ta zama to ita ce uwarsu da ubansu a sanya su a makaranta a kula da karatunsu har sai sun kai jami'a ina kira gare ku ai wannan ba ƙaramin alheri ba ne zai tallafa wa wannan ainihin wato zaman lafiyar ƙasa don haka ina fata masu hannu da shuni za su taimaka na ga karamar hukumar malumfashi har ma sun sayi moto sun kama na nan na kulawa da marayu ko sun ce yanzu haka asusun su suna da sama da naira miliyon don tallafa wa marayu don haka ina kira ga sauran duk masu tafsiri kuma marayu nan har da marayun yan ɗan tijjaniya da kadiriya da kowa da kowa ku ɗauki ɗawainiyarsu ku tallafa musu domin marayu ne namu muna fatan nan gaba su tashi su zamanto a sunna saboda haka ina kira ga 'yan kasuwa a samu sauƙi wurin wannan ramadan ina kira ga gwamnatin tarayya halin da jihohin adamawa yaube da borno ke ciki akwai bukatan wannan lokaci na ramadan a yi relaxin wannan kafin ya zama an samu sauki don a yi sallar tarawi da sallar ashan da sauran malan sabar ta duk abin da ya kamata a yi na wannan wata saboda Allah shi ke mallakar zaman lafiya kuma lokacin ramadan lokaci ne da ya kamata a girmama shi ne lokacin da aka saukar da alqur'ani ne lokacin da musulmi an yi darbishi ya sauke qur'ani ko da kasar kwana uku don haka a sai a yi amfani da wannan lokaci domin a tallafa musulmin wannan jihohi su samu sauki kuma muna kira ga sauran limaman masallatai ci gaba da yin a masallatai Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya ba daya Allah ya zaunar da mu lafiya dukkan fitilu da muke kallo muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kawo mana saukin su sannan wannan kwamiti namu na wannan semina kamar da shi shugaban taro ya bari za mu ci gaba da yin su lokaci bayan lokaci babban abin farin ciki ma shi ne ya mai girma gwamna da sauran manyan manyan baki mun samu gayyata ta musamman daga ƙasar saudi arabia daga consul general na saudi arabia an yadda cewa wannan ƙungiya tana ba da gudumawa mai yawa wurin kawo zaman lafiya da canja al'umma a ƙasar saudi arabia wa'azin da muka yi a makka shekaran da ya gabata an yi wa'azi a masallatai na cikin garin makka sama da masallaci goma sha takwas wanda yadda mu suke zaune a garin makka akwai adadin 'yan najeriya hausawa da sauran masu kama da su saboda kusan miliyon biyu suna zaune a makka zuwa madina saboda haka an yadda wannan ƙungiya an gayyace mu muka tura da wakilai ƙarƙashin jagorancin shek yakub musa hassan dr alhassan sa'id mala abubakar giro argungu dr abdullahi salih pakistan da yan agaji imam city eh, muka tura su suka wakilce mu aka je aka zauna aka yi tsare-tsare yanzu ba sai lokacin aikin hajji ba an yadda wa malaman ƙungiyar izala suna shiga makka ko madina ko jidda su je su yi wa'azi a masallatai domin an amince da aƙidar wannan abin murna ne abin farin ciki ne saboda aƙidar mu tana tafiya daidai da irin na mutanen makka shi sa sallah a masallatanmu in ka shigo masallaci a najeriya daga masallacin da an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah an kama hannu an daura dama akan abu ya ma kama da garin makka to ka zo masallacin izali kuma ba za ka gani man ya juyo yana ce a kawo salatin annabi goma goma ko kaza ba saboda ba a yi a makka ba a yi a madina nan ne kuma annabi ya rayu don haka mu gode wa Allah ɗan izala ku yi murna da godiya ga Allah hannu wa ta'ala kan wannan daga ƙarshe wannan ƙungiya mai albarka har yanzu mun shirya ɗaliban da suke karatu a masar bara mun yi simina na ɗalibai da suke karatu a jami'ar musulunci ko a sokoto kuma kwanan nan da ni da sadatar ƙungiya mun je egypt ɗalibanmu da suke wurin sun roƙa cewa suna so su ma a sanya su cikin masu zuwa su yi tafsirin azumi tare da 'yan uwansu a nan najeriya don su ba da gudunmawarsu da girma gwamnati sauran mahalarta taro ƙungiyar izala ta ɗauki ɗawainiyar mutane biyar daga cikin ɗaliban na ƙasar masar da suke karatu a jami'ar azhar an biya musu cikin na zuwa da komawa an ɗauki ɗawainiyar iyalansu da kuma wasu ɗalibai da suke ƙasar malaysia yanzu haka a wannan wani suna tare da mu har kuma za a yi postin nisu zuwa wurare daban-daban don yin ainihin wato tafsiri muna yaba wa 'yan majalisar tarayya spika na majalisar tarayya ya yi ƙoƙari lokacin da muka je an yi taron 'yan agaji a jigawa ya lura 'yan agajin mu gashi ga tsari ga komai amma ba mu da ambulance ko ɗaya da zai tallafa wa 'yan agaji muna da 'yan agaji sama da miliyan ɗaya ya ba mu gudumawa na ambulance don ya tallafa wa ainihin wato 'yan agajin mu muna godiya primary health care muna godiya su ma da tallafawa da suka yi mana sannan kuma seminar irin wannan zai ci gaba kuma ya ne girma gwamna nan gaba kaɗan akwai semina kuma na alamomi mahaddata alqur'ani bayan an yi na limamai sannan kuma har yanzu akwai semina na malamai don su ci gaba da zama daidai da zamani su san kwamfuta da sauran abubuwa da ya kamata saboda haka za mu ci gaba da abin da ya kamata mu yi sannan kuma akwai national conference da za mu yi wanda zai haɗa dukkan ado sunna na Najeriya mun yi tuwarin zuwa ƙasan Yarbawa mun yi zuwa South South mun haɗa kan al'umma musulmi don shi ne a gabanmu yanzu duk mun yadda cewa bayan azumin Ramadan ko kuma bayan aikin haji za mu yi wani conference da zai haɗa dukkan ado sunna na Najeriya a garin Lagos wanda babu bambanci izala ko addinin musulunci ba na yarbawa ba ne ba na inyamurai ba ne ba na hausawa ba ne na kowa da kowa ne allah ya ce wa ma asal naka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadira don haka ya mai girma gwamna da sauran al'umma muna fatan za ku ci gaba da babu haɗin kai manufar mu shine al'umma nan mu zamanto mun karantar da al'umma abinda allah ya ce sannan kuma wannan kungiya da tsaya akan kafafunta daga yanzu muna da hanyoyi da dama da muke son buɗe don mu daina bara saboda mun gane bara ba shi da wani alkhairi akwai sama da 'yan najeriya mutum miliyan goma sha ɗaya ko sha uku a kan titi suna bara in an haɗa kai da mu za mu yi ƙoƙari ƙarƙashin wannan program namu na families in difficult circumstances support scheme za mu canja akalan wannan masu bara su koma malamai mahaddatan alƙur'ani, masana ainihin kalitanci masu gine-gine kuma masu ainihin wato ƙoƙarin al'umma ta ci gaba muna fatan Allah ya da muna roƙon da girma gwamna an sama mana fili a nan Kaduna wanda za mu buɗe vocational training center na wannan ƙungiya inda za a koyon sana'a sannan kuma har yanzu wannan sunna talabijin namu sama da mutum miliyan hamsin suke sauraro don haka muna fatan a ci gaba da bamu haɗin kai muna roƙon addu'a da fatan alkhairi Allah ya ƙara zurar da wannan ƙasa ta mu lafiya Allah ya ƙara haɗa kanmu a wannan ƙungiya Allah ya hada kan al'umma musulmi baki ɗaya su zama abu guda Allah shi mana jagora a yi haƙuri na tsawaita saboda yadda ainihin wato abubuwa suke muna fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah a takbir Sheikh Abdullahi balalau shugaban ƙungiyar jama'ar da izalatul bid'a wai kamacin suna na tarayyar Najeriya da wannan zan tsallaka gaba shine jawabin mai alfarma sarkin musulmi wato alhaji wato sa'ad abubakar wanda kamar da na ambata da su amirin mominin duk da bai samu dama zuwa wannan taro ba saboda wasu manya-manyan dalilai waɗanda watakila za mu ji don mu har an sanar da mu wato daga ainihin bakin wakilinsa kuma kamar yadda ambata kwakwaran wakili sakatare janar na jama'atu nasarar islam wato dr khalid aliyu wanda shi ne wakilci mai alfarma a wannan taro da ladabi da girmamawa da ke gayyatar wakili mai alfarma sarki musulmi domin ya zo ya gabatar mana da jawabi irin da iyaye jawabi irin da shugabanci a sai da بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله القائل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين له الحمد الحسن والثناء الجميل احمده سبحانه وتعالى واشكره واثني عليه واعظمه واكرمه واجله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين فالصلوات الزاكيات الطيبات المباركات عليه وعلى آله وصحابته الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى كل من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد من جرما من درجة قمنا ونن جهة alhaji مختار رملان yaro من جرما ko masu girma wakilan mai martaba sarkin zazzau mai martaba sarkin jama'a mai girma shugaban wannan samina da aka yi ambasada abdullahi garba aminci mai girma sahibul fadila shugaban wannan kungiya sheikh abdullahi balalau manya-manyan malamai manya-manyan baƙi manya-manyan limamai da dukkan baƙi baƙi ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haƙiƙatan ina tsaye a wannan matsayi na wakilin mai alfarma sarkin musulmi wanda ya so da kansa a ce ya halarci wannan zama wanda bayan juma'a ya tabbata ya ce abin zai yi wahala don haka kira ne ya ce in tashi in taho wa in gane ni ma ina da ta amma sawun giwa ya take na rago akan in taho da sako kamar haka na ɗaya yana cike da farin ciki bisa wannan gagarumin taro daurin دور الأئمة والخطباء في amni الأمن salami fi Nigeria. wato rawar da limamai na wato salawatul khamsi da kuma limaman juma'a za su taka wurin bunƙasa harkokin tsaro a wannan ƙasa ta mu hakikatan wannan maudu'i ne wanda yake muhimmi wanda kuma babu lokacin da ya kamata a ma tattauna irin wannan kamar wannan lokaci lokacin ya dace kwarai da gaske gaske da kuma yana tabbatar wa wannan ƙungiya. cewa da yankar allah ta baraka wata ala ana aiki tare kuma za a ci gaba da aiki tare kuma ma alhamdulillahi kamar yadda aka sani mu ma a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atin su islam akwai tarurruka na wato taro na ƙasa akan rawar da malamai za su taka wurin haɗin kai da samar da zaman lafiya a najeriya wanda shugaban ƙungiya ranar buɗe wannan zama bayan mun gaisa yake faɗin cewa don a tafi tare ɗin yi wani tsarin maimakon a haɗu aka ja wannan wancan shi kuma ya je to sarki musulmi ma yana da wannan fahimta da wannan tunani kuma dama al'arwaku junudun mujannad da abin ya haɗu to kaga ba ma ta arafin min talaf za ka samu ice lafi da fahimtar juna babu tanakuri babu iyayya tsakani alhamdulillah hakikatan duk wanda ya dubi wato taken mawuƙo'in da aka tattauna ba ƙaramin alkhairi ba ne ko ba ƙaramin albarka ba kuma hakikatan abin burgewa duk yawancin malaman nan kowa ya rubuta a rubuce ya taho da shi bayan an yi bitar kuma wato ya samu wani kundi da zai iya komawa kuma abin burgewa wato wala yunabbi'uka mithlu khabir sai aka samu kubara masanan wato fagen suka taho duk wanda ya zo ba da takarda za ka samu ko liman ne ko mai tafsiri ne ko mai kuba ne sai zamanto wato wanda ya san kan abin wato shi wato yake ba da wannan gudumawa hakikatan wannan daura ta kasance ta yi daidai da irin tarurrukan da jama'a suke shekaru masu tsawo da ake ce masa pre-ramadan pre-ramadan yakan zo ne kawai ya tattauna azaya da suka shafi tafsiri da masu ba da gudumawa wurin tafsirin da ba su shawarwari da jan hankalinsu kamar yadda na ji bayanai sun gabata kar mutum santin lasbika ko kujera su ja shi je barambarma ya faɗi abin da bai kamata ya faɗi ba domin fadakir inna fa'atin dhikra wa li kulli maqamin ko kowane wuri a bari akwai magana da ya kamata a yi kuma sai a wato amfana wani lokacin mai biya sai an bari sun kai marhalar da ya kamata su kai a cikin wa'annan shekaru da ake tattara waɗannan ƙadiyoyi alhamdulillahi akwai abin da muke ce masa tafsir guideline akan kuma kakkara shi bisa kalubale da aka samu kowace shekara a wato hada sarki musulmi ya ce wannan ba karamin alkhairi bane da albarka a ce an yi wannan kusan ana rage wa juna aiki duk dan a gudu tare a kuma tsira wato tare kuma ina fatan kamar da mai alfarma yake faɗi kamar yadda jama'atu take ɗaukan mataki a kan wanda ke wuce gona da iri to kusan a samu shugabanci ya tabbatar da ƙarfin shugabancinsa tun da an taho an ba da ƙa'ida to duk wanda ya nemi ya ƙetare to a ja hankalinsa kamar sai da muka yi amfani shekara wurin biyu ko uku da suka wuce akwai malamin da ya fara tafsirin kuma ne mai da hankali dole sai da na tafi na sanction ɗinsa gidan talabijin ɗin da gidan rediyo ɗin aka ce su bari aka hana su amma abin ta kai ciki yake akwai shakiyai cikin mutane suka tara masa kuɗi kuma suka zuga shi kai a kotu aka ce an his fundamental human rights were trampled upon saboda haka ban taɓa shiga mota a rayuwata ba na tafi ko ipod lauyoyi wannan ya jari sana wannan ya jari sana amma kullum gaskiya ta kare jayi ƙarya ba qul ja al wa zaqa al da illa al da kana sauka muka kare shi na ɗaya suka sake tara masa kuɗi muka sake kare shi to suka rasa da yadda za su yi to wannan sinaji da haɗin kai da ake samu kusan alama ce ta mustaqbal mai kyau na musulunci nan gaba mai alfarma ya ce a taya shugaba murna da shauran malamai bisa nasarar wannan abu da aka gabatar musamman jihar kaduna zaɓin da aka yi jihar ya yi kyau jihar kaduna ita ce central a arewacin ƙasar nan duk inda ka ga jihar kaduna ta zauna lafiya insha Allah ko ina ma za a zauna lafiya duk inda malamai suka yi karatu mai kyau a kaduna to ko ina ma za a yi lafiya yan wa musulmi ba wai dan kawai kawai ma don a yi ƙoƙarin bunƙasa da za a yi komai ilami lafiya ba ko don wannan bawan Allah wannan gwamna mutum da kirki Allah saka masa alkhairi tun da ya zo kaduna kaji komai ya zauna tsit babu komai to ko dai shi a matsayinmu na 'yan uwansa mu tallafa masa don ya ci nasara kuma ya zamanto abin da aka sai na kaduna ya dawo mata na martaba wallahi ko da haka ya kamata wato musa himma don muga abubuwa sun gudana yadda ya kamata da ƙarshe yake cewa yana fatan allah sa a tashi karo lafiya da kuma fatan taron da aka gage na conference da ana tafe kusan duk malaman nan shek yakub musa yana tafe shugaba yana tafe shek alhassan sa'id yana tafe doktor doktor shek alhassan sa'id da malam kabir ya ce a ce mene ne eh, eh? to dokta dokta shi ma ira tafi da shirin malamai allah ya kawo mu lafiya don mu ɗora kan inda aka tsaya a nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a takbir jawabi kenan muka saurara na shi amir muminin mai alfarma sarkin musulmi muna addu'a allah ya ƙara taimaka masa ya ƙara masa nasara wallahi na sani duk inda muke mai alfarma sarkin musulmi yana tare da mu a zuciyarsa to jama'a daga wannan gaba za mu wuce kai tsaye mu gayyaci shi mai girma gwamnan jihar kaduna ita tafiyar aka canza mata fasali aka ce tunda ta ci karo da program na izala ita ma tafiyar a yi mata izala kuma aka mata izala aka kusa da ita dai ya zo wannan taro da kansa mai girma gwamna wadai da fadar mashawarar ma'ajiyar ga excellence أعوذ billahi السميع alim ina الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم shugaban wannan taro albarka kuma tsohon mataimakin gwamnan jihar katsina kuma tsohon ambasada kuma shugaban izala na karamar hukumar mutuwa alhaji garba abdullahi aminci wakilin mai alfarma sarkin musulmi wanda shine sakataren jama'atun nasarar islam na ƙasa da kali wakilan mai martaba sarkin zazzau da suke tare da mu nan mai martaba sarkin jama'a shugaban wannan muhimmiyar kungiya ta ƙasa sheik abdullahi balalau dr ahmad muhammad mahmud gumi da sauran iyayen malamai da suke a wannan malamai yan uwana ɗalibai da kuma mahalarta wannan taro na bita yan jarida da sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko zan fara ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu dama a daidai wannan lokaci a wannan sati da aka kawo wannan taro mai mahimmanci a wannan jiha ta kuma wannan gari na kaduna muna masa godiya ya sa kai wannan taro lafiya kuma mafi yawanci muna sa ranar da suka koma gida sun koma gida lafiya mu kuma da muke saura nan muna roƙon shi na biyu ina son a madadin jama'an jihar kaduna in mika godiya ta musamman ga shugaban wannan kungiya da duka shafi zaman lafiya kuma a jawo hankalin iyaye da malamai wurin jagoranci akan maganar zaman lafiya saboda haka muna godiya kwarai da gaske kuma ina son yi amfani da wannan dama gare ni da kuma dukkanin daukacin jama'an jihar kaduna domin abu ne wanda aka yi a kan maganar zaman lafiya kuma kowa ya sani ba ma gwamnati ba kai kanka a gidanka sai da zaman lafiya za ka iya tafiyar da gidanka sai iyalinka suna zaune lafiya sannan za ka iya yi wani abu idan babu zaman lafiya to babu wani ci gaba da za a samu kuma a ce a matsayi na shugabanci na karamar hukuma ko na jiha ko kuma kasa baki saboda haka zaman lafiya yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma hakkin kowane shugaba ne ya tabbatar da cewa akwai zaman lafiya da kariya na rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu amma kuma mutane ne ya kamata su ba da gudunmawa kwarai da gaske domin a domin duk wanda ya ce zai zauna lafiya to za a zauna lafiya ma mutane suka ce ba za su zauna lafiya ba ko me za ka yi to zaman lafiya nan zai yi karanci kuma ina ganin iyayen malamai da limamai da masu wa'azi suna da rawar da za su taka kwarai da gaske wajen kawo zaman lafiya ɗaya daga cikin abin da ya sa ni sai na halarci wannan taro na dade ina da burin cewa ya kamata a samu dama da za a gaya ma iyayen malamai saboda su haɗa kai domin a samu zaman lafiya kuma su rinka jawo hankalin jama'a wani zaman lafiya na san na taɓa yin magana da sheik imam ikara Allah ya gafarta masa akan wannan magana kuma na taɓa yi da shugaban wannan kungiya lokacin da na fara ganin shi a saudi arewa ta fara ba kuma na taɓa yi masa irin wannan magana na kuma taɓa yi ma sheik yusuf ga cikin irin wannan magana cewa yana da mahimmanci domin a karkata akala akan jawo hankalin mutane ko da zaman lafiya da kuma yin abubuwan da zai sa mutane su fahimci addini kuma su sa tsoron Allah a su to alhamdulillahi wannan abin gashi kuma ana yi a garin Kaduna kuma a daidai lokacin da nake shugabantar wannan jiha ina godiya ga Allah da ya bada wannan dama kuma har da yawanci na wannan abin kuma Allah ya muka dan zagaya senatorial zones na wannan jiha guda uku muka yi taro da sarakuna da malamai duka na addinan nan namu guda biyu da kuma matasa da kuma iyayenmu da tawa a kan hanyoyin da za a samu a zauna lafiya a wannan jami'a kuma mafi yawanci ko ce dukkanin abubuwan da mutane suka yi magana a kai abin da ya shafi gwamnati mutane sun yi magana akan abu guda biyu wanda yake da mahimmanci kwarai da gaske kuma ina son faɗa wannan abu guda biyu shine magana adalci kowa ya yi magana cewa a yi adalci kowa yana magana adalci abu na biyu kafin da dawo kan magana adalci shine kowa ya yi magana akan hukunci idan mutum ya yi abu a hukunta shi duka mutane sukan faɗi wannan abubuwan kuma suna fatan a yi wannan abubuwan amma mu ne za mu ba kamu wannan abubuwan kafin ya tabbata a gare da haka ina son yi amfani da wannan dama da roƙi kowa da kowa cewa mu fara makawunan mu adalci sannan mu makotan sannan mu jama'a gari mu haɗu gaba daya a sami yin adalci sannan maganar hukunci shi ma a taimaka wanda ya yi abin da ba daidai ba aka san biya yi ba daidai ba to kada a ɓoye shi a fito da shi domin a hukunta shi kada kuma in an tashi hukuncin a ce a'a saboda dalili kaza ba za a bari a masa hukunci idan an yi hukunci za a samu sauƙi a wannan a matsayinmu na shugabanni mun san cewa adalci ita ce gaba a gari. saboda haka muna roƙo a daɗa taya mu da addu'a a kan dagewa da kuma daidaituwa a kan magana adalci adalcin nan ga kowa da kowa wanda ke da haƙƙi a bashi haƙƙi shi wanda aka zalunce shi a nema masa haƙƙinsa idan kuma mutum ba shi da haƙƙi to ya kamata ya san ba haƙƙinsa ba wannan abin zai taimaka kwarai da gaske wurin waɗannan abubuwa na san malamai sun ba da darasoshi daban-daban duk da ban san abubuwan da aka yi ba amma na tabbatar idan an yi amfani da su zai taimaka kwarai da gaske wurin ƙara haɗin kai da kuma kawo mana zaman lafiya shugaban wannan kungiya da ya zo nan yana magana ya yi magana suna neman gwamnati ta haɗa hannu da su musamman akan vocational training da ƙungiya take tunanin za ta fara yi to kafin cewa na ba kai na farko ina son yi godiya ga ƙungiya da shugaban ƙungiya cewa da aka yi tunanin kaduna ake so a fara yi wannan saboda haka gwamnatin jihar kaduna a shirye take da idan ƙungiya ta nemi wannan fili a shirye muke mu ba da filin da za a fara wannan maganar kuma ya yi magana a kan marayu da kuma mutane da suke akan hanya kuma har ya ce akwai wani family support wani program da suke so suna son kuma gwamnati ba wai na jihar ko na gwamnatocin najeriya gaba ɗaya na jihohi daban-daban su haɗa hannu yana da mahimmanci kwarai da gaske a gare mu domin yaran nan da suke a bakin titi suna kaiwa da komowa ya zama wajibi mu fara tunanin ya za mu su kuma ya zama wajibi a fara cire su daga wannan titi domin su samu ilimi kuma su samu sana'a domin su samu rayuwa mai kyau <coughs> domin in ba a yi haka ba nan gaba kaɗan to kila za a rasa mutanen da za su ce a bai a bai domin za a samu duka mutanen da ba za su iya cewa a bai sai dai su ce a yi abin da bai kamata saboda haka gwamnatin jihar kaduna a shirye take ta haɗa hannu da ƙungiya da kuma kowa ne ne yake da ra'ayi ne haɗa hannu da mu domin a taimaka ma waɗannan yaran a shirye muke saboda haka ina son gaya ma ƙungiya a shirye muke biki in a wannan program ɗinsu domin a tallafa ma mutane sannan zan yi roƙo ga ƙungiya da iyayen mu baki ɗaya da sauran jama'a da mu ba da mahimmanci akan maganar ilimi maganar ilimi yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma ilimin nan duka da na addini da kuma na zamani domin idan akwai ilimi to yana da wahalan gaske wani ya zo ya sa ka kai abin da ba ilimi saboda haka a taimaka kwarai da gaske wurin maganar ilimi kuma a tabbatar cewa <clears throat> yara sun samu ilimi sannan ina son sake roƙo ga iyayenmu malamai a cikin wannan watan da mai zuwa na azumi da za a yi tafsir ina son in roƙa kila kuma a cikin kasidin da aka yi an yi magana a kai ina son in yi roƙa a roƙo a kan cewa a ba da mahimmanci a kan magana dawo da martaba tarbiyya tarbiyya yana da mahimmanci kwarai da gaske kuma tarbiyyar nan daga gida ake fara idan babu tarbiyyar nan daga gida to ana samun matsala kwarai da gaske saboda haka muna ina son roƙa a ja hankalin iyaye su dage su daure su cije akan maganar tarbiyya a kuma ba tarbiyya muhimmanci wannan abin an yi zai taimaka kwarai da gaske sannan kuma a fara tunanin maganar tattalin arziki tattalin arziki yana da mahimmanci kwarai da gaske domin sai kana da abin da za ka yi sannan za ka iya samun walwala a rayuwa. duk da lokaci ya gure ba zan cika mu da surutu ba ina son in yi godiya kwarai da gaske sannan kuma in yi roƙo ga jama'a jihar kaduna cewa gwamnati yau watan shida kenan a cikin wannan gwamnati a matsayin shugabanci kuma abinda ne jama'an jihar kaduna alkawari shine zan ci gaba da budget din da aka riga aka gabatar ga majalisar jihar kaduna kuma an riga an yi wannan abin kuma muna bin shi a hankali a hankali ko mun fahimci yadda abubuwa suke yanzu kuma insha Allah za mu ci gaba da wannan abin zuwa ga wannan shekara abinda muke roƙo ne a taya mu da addu'a kuma a taya mu a ƙara mana haƙuri kuma a ba mu goyon baya domin mu samu cin nasara a kan wannan babban abin da muka sa a gaba ne maganar zaman lafiya duk abin da za a yi idan babu zaman lafiya to babu abin da za a sa to alhamdulillah ki mun fara samun zaman lafiya muna roƙo Allah ya ba mu iko mu ci gaba da zaman lafiya kuma Allah ya taimake mu mu haɗa kanmu domin mu ciyar da wannan jiha da kuma wannan ƙasa na baki ina godiya da dama da alfani Allah ya mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a takbir a takbir jawabi nan muka saurara daga mai girma gwamnan jihar kaduna muna addu'a allah ya saka masa da alkhairi kamin mai girma gwamna ya koma ya zauna za mu roke shi ya miƙa mana certificate ba duka taron za a ba certificate ba mun zaɓi shugabannin jihohi hudu kacal wayanda mai girma gwamna zai miƙa musu certificate su bayan an tashi akwai tsarin da certificate din kowa zai shiga hannunsa saboda haka kuma ya yi mun kwamfamin an gayyace shi wannan taro amma ba zai sami dama halartar zuwa ba saboda haka ya umarce ni da faɗa a wannan taro cewa yana ma wannan taro fata alheri kuma yana goyon bayan dukkan abin da ake yi domin kawo zaman lafiya da ci gaban al'umma kuma yana sai daga ba da goyon bayan shi cewa a shirye yake taimaka بسم وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفضل يوم